خلق الخلق jirgin tawaga da suka rako malam akwai sakatare na hisba na jihar borno shi ne usman hassan wato shi ne sakatare na wannan hukuma ta hisba na jihar borno shi ma yana cikin tawagar da suka rako malam zuwa wannan hudu sannan a daga cikin wannan tawaga har yanzu akwai malam muhammad baban gida wato wanda na ne na a masallacin wato masjid salafiya na biyu wato kuma shine na'ibi na wato malam a wannan masallaci shi ma yana cikin wannan tsawara kun ga ashe malam ya zo da manya-manyan mutane muna da kuma Allah mu dauke sarki ya sanya albarka sannan shi malam ba sai mun yi dogon ta a kansa ba saboda wato kwanan baya ya mana karatu wanda kamar yadda na gaya muku musamman kamar nima matsayina na almajiri na karu sosai kuma abin da da zai jawo hankalin a kai a yau a wannan wuri wato shi ne abin da ya shafi tarbiyya kun san dama ko koyaushe ana bukatar tarbiyya amma a wannan hali da wannan yanayi da muke ciki a hannu shi ma ya fi ko an kiyasi wannan lokacin ana bukatar tarbiyya wato sama da yadda ake tunani da haka insha Allah dan zai karantar da mu akan tarbiyya ya ake tarbiyya da muhimmancin sa da dukkan abin da ya tsawaka akan masallahu muna kuma Allah mu dauke sarki ya sani albarka kai abin da za ka faɗa kuma insha Allah malam zai taso da yau da guri da aka na da masa a dole da ci gaba da karatu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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ko kuma in ce muna godiya ga allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka na masjid daril hadith a salafiya a wannan unguwa ta kasuwar barkono a nan mubi south ko mako south ne amma ta haɗa dukkan ɓangarorin gaba daya a nan jihar adamawa muna daren lahadi ya ce lahadi shine farkon yini da aka fara yi a duniya ahad kawai shine lahadi kenan kofi to muna daren lahadi wacce take daren tara ga watar watar biyar jama'a da nil'ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin bakka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren sha biyu ga watar sha biyu daren dozin ga watan dozin watan disamba kenan miladiya shekara dubu biyu da ashirin da daya yadda muka taru a wannan masallaci Allah ya tara mu gaba daya fi maq'adi sidqin inda malikin muktadirin ma'ar rahman allama al kusan ina mika godiyata ga manyan malumanmu da muka tarar da su su suke ta raye masallacin nan ba dare ba rana akwai shar hamza abul iyal wadda alhamdulillah suna ta faman karantarwa a kwana ana bukhari a kwana ana abu dawud ga su sauran malamanmu su malam musa su malam idris su masu akamun dana'iz masu gaza masu kaza duk munan dai allah tara mana malumanmu kwarai da gaske a nan muna farin cikin ganin wayannan malaman don ganin su kadai aya ce da muke karuwa da shi gaskiya muna roƙon Allah ya haskaka fuskokinsu tare da mu ɗaliban da muke wannan masallaci da mu da muka taho Allah yi wa rayuwar albarka gaba ɗaya a nan gefe na wanda malam baban gida shi ne abuna wanda sirrin abuna din babanmu kenan da ya mun takwara shi ya samu ke kiransa abuna eh, a mai gabatarwa da ya ce malam baban gida ya kira musu na babana to a kusa ne ba ga sakataren hizba malam usman hassan shara ya yi mu ne waɗanda kuma suke ayyuka irin naku na hizba akwai ga adamu dattijon mu kuma uban masallacin mu ko shi muka rike uba a gare mu in za mu yi aure ma shi yake zuwa ya nemo mana <laughs> Allah yi wa rayuwarsa albarka su dida da suka yi ta ɗawainiya su dakta da sauran yan uwa Allah yi wa rayuwarsu albarka dama aikin izba aiki ne da ya tabbatar da taimakon jama'a dukkan bangarori bangarori na rayuwa bangarori na lafiya bangarori na shawarwari bangarori na sasanci da kuma bangarori na al'amuru bil ma'ruf wa ya adil bunka ya sa ka ga a hizbance mu muka shigo masallacin dukkan mu a daddaure da hizba don wannan gayyatar hizba kuma dama a can biyu din ma borno din ne ne chairman na hizba din insha Allah ta'ala saboda haka Ah, wannan kuma muna kwaikwayon iyayenmu a wannan harkar su shek aminu daurawa allah ya rayuwarsa albarka da sauran malamanmu da suke ba da gudumawa daban-daban a rayuwa ba tare da bata lokaci ba kai tsaye za mu shiga laccar da ya tara mu a nan laccar kana iya maza taken a tarbiyya tarbiyya ko ka ce masa ya abadi ya babana duk kana iya bawa wannan taken ko ya abadi ya babana ko kuma mu kira sa da tarbiyya kai tsaye lacca ce insha Allah ta'ala ta awa biyu za mu yi awa ɗaya sai mu canza faifai sai mu shiga awa na biyu insha Allah ta'ala za mu kasa wannan lacca insha Allah ta'ala gida goma gabar farko shi ne mukaddima gaba na biyu matasa babu tarbiyya masifa ce gaba ta uku iyaye su ne abin tambaya na farko a kan su kurkurcewar tarbiyyar 'ya'yansu na hudu mafi tsadan abin da ya'ya suka rasa daga iyayensu a yau ba taliya da indomi ba wani abu ne guda ɗaya za mu kawo shi insha na biyar matsayin matasa da haba-haban annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga matasa na shida waɗannan fa matasa ne na bakwai kira zuwa ga matasa na takwas kira zuwa ga iyaye da jagorori na tara kulla alaƙa tsakanin malamai da matasa na goma kasance kamar ibn al-aqil al-hambali dai ya zama wuturi sai mu ce na sha ɗaya shine al-khatima rufewa insha Allah a mu da gabar farko shine muqaddima ya ku yan uwa musulmai lalle shi tarbiyya da kuke gani tarbiyyar ya'ya al'amari ce mai muhimmanci kwarai da gaske wanda shari'a tsarkakakke ya kwadaitar da mu a kanta ko babu shari'a lafiyayyen hankali tana nuna mana muhimmancin tarbiyya tunda dabbobi na tarbiyyantar da 'ya'yansu tsuntsaye na tarbiyyantar da 'ya'yan tsakonsu lalle ɗabi'a ta ubantaka ko ta uwantaka tana nuna mana tarbiyya tana da muhimmanci domin kada 'ya'ya rayuwarsu ya tauye don kada 'ya'ya su fada cikin tarkon iblis tsarin tarbiyya yana da yawa da yawa cikin mutane sun ɗoka tarbiyya shine ka dau sanda al'asa ala ra'si man asa haka wasu suke ɗaukawa al'asa a kwada sanda ala ra'si man asa akan wanda ya saba jina kenan ta wasu lokacin tarbiyya ka daki yaro ka fitar da jini a jikinsa kadai tabbas wannan ma tarbiyya ne amma ba shi kadai ba don da duka ba tarbiyya ba da Allah bai ce dohun samanu na jalda ba da bai ce dohun mai ata jalda ba da bai ce a yi wa mai kazafi bulala tamanin ko mazinacin da bai yi aure ba bulala ɗari ko yaron da ya kai shekara goma baya sallah ya masa bulala da bai ce wallafi ta kafo na nusuza hunna fa'izo hunna wahdiru hunna fil mabaji wadribu hunna ba amma fa duka ba shine kaɗai hanyar gyara ba lalle yara da kake gani ɗabi'unsu yana da bambanci abinda zai gyara wannan yaron ba shi zai gyara wancan yaron ba shi yasa a musulunci abin da yake gyara kafi ba shi yake gyara munafiki shi yasa kafiri shi Allah jahidul kuffar jahidul kuffar munafiki kuma wal munafiqina kuma waghlu zare kaga kowa da yadda ake tattala shi kowa da yadda ake gyara shi don haka mutane yara ɗabi'unsu yana bambanta a cikinsu akwai wanda duka da ladabtarwa yake gyara shi akwai wanda kuma jayayya ne da tattaunawa yake gyara shi akwai wanda kuma sassauci ne yake gyara shi don haka dole ne iyaye su karanci irin 'ya'yansu kuma su karanci salo da ya dace su gyara wa'annan 'ya'yan rayuwar yaro yana cike da ƙalubale kalubale cin yana cikin gudan mai yana matsayin gudan mai jini tsoka aka hora masa rai zangon da ya zauna zuwa wata tara aka haife shi akwai kalubale a gaban yaro lokacin da yake jariri a wanke masa fitsari a wanke masa bayan gida a kula shi a shayar da shi a yaye shi a masa kaciya a kai sa firamare har zuwa jami'a wai na rayuwar gaba daya yaro yana buƙatar tattalawar iyaye da malamai a kansa don haka salo na tarbiyya yana nan daban-daban mun saba ji eh mun saba ji yadda ina jin imamu shanƙi yake cewa mun saba ji a majalisa sai ka ji ana cewa abna a hadar zaman ɗan taƙayyaru yaran zamani yaran zamanin nan sun sauya abna hadar zaman ya talifu na an sabike yaran wannan zamani sun yi saɓari da yara a baya mu a zamaninmu ba mu irin wannan ba ai yara a da suna da ɗabi'a kaza na karimci da kunya da kaza to amma shankidi yake cewa na lam nasma ma min al-ayyam anna a hadha zaman qad tagayyaru amma mu har yanzu ba mu ji wasu na cewa iyayen zamani ba ba cewa iyayen wannan zamanin sun sauya ba sai dai a rika daukar sauyawar da canjin ana azawa yaya musamman a zamanin da za ga wasu iyaye mutum ya yi ritaya a aikin gwamnati madadin ya zo ya nemi lahirarsa ya tare ya koma dandalin caca dandalin karta yana ashar kamar karami yaro yana kaza yana kaza amma shi sai ka jana cewa 'ya'yan zamani to ya kamata a ce shi ma baban zamani baban zamani shi yake haifar ɗan zamani wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih والذي خبث la ya illa na gida ubangiji ta'ala ya ce kyakkyawar gona tana ba da yabanya mai kyau mai yawa aka sun haka kuma ba ta ba da yabanya mai yawa ko mai kyau saboda haka lalle lalle in za a ce 'ya'yan zamani to lalle lalle kuwa ce iyayen zamani don haka canzuwar iyaye su zama iyayen zamani shi yake canza 'ya'yan su zama 'ya'yan zamani sai ɗabi'unsu da al'adunsu ya canzu sai su karkata zuwa ga wasanni za ka je filin ƙwallo ne kaga shi ma yana kallon ƙwallon shi ma dattijo ne kuma yanzu yana cewa yaran zamani lalle idan iyayen zamani suna son 'ya'ya su canza to su ma sai su canza sannan kuma ya ku bayan allah lalle jama'a dan adam fa koda yadda Allah ya halicce shi ba a taba shi ba ba canza maka komai ba to zai tashi na gari ne shi yasa ka yaro ya lalace lalata shi aka yi domin Allah ta fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha yani ilzimu fitratan lahi sai zanto wancan filin amur ne marfu bi dhamma litisali bi wawu jama'a والفائل ضمير مستقر وجوبا تقديره أنتم فطرة سيزنتم مفعول به معنى كوليكي tsarin Allah da ya ɗabi'antar da ɗan adam a kai haka hadisi ya ce kullum mauludin yuladu ala fitra ma'ana duk yaro da za a haifi yaro kawai a ajiye shi a daji shi kadai akwai tsarin da zai ciye sha ya girma ba zai zama ɗan ƙwaya ba ba zai zama dan wiwi ba ba zai zama dan iska ba ba zai zama mara kunya ba domin fitratan lahi lati faqara nas alayha Allah ya dabi an yaron akan dabi'a ta gari shi yasa yake la tabdila li khalqillah asali la tabdila li dinillah amma ba jumla ce khabariya ba jumla ce insha'iyya yani la tubaddilu dinallah kar ku canza addinin Allah da aka haifi jariri da shi zalika dinul qayyim walakin aktharan nas la ya'lamun suratul rum aya ta 30 a haka nan malamai sun tattauna akan yaro har ma wasu malamai suke cewa wulidal maulud وفي قلبه مكتوب لا إله إلا الله وفي دمه تجري la ilaha إلا الله أما في جاهيري zuciyarsa a rubuce yake da la ilaha illallah nan kuma jininsa tana gudana da la ilaha illallah in kaga ya sauya sauya shi akai shekul islam ibn taymiyyah al-harrani abu abdurrahman yake cewa cikin mukhtasar al-fatawa li kulli muslimin abawani duk musulmi ya kwanda sani yana da ubanni biyu iyaye biyu ba al-abul awwal da abu sani kowa babanka biyu ne kana da baba na farko kana da baba na biyu babanka na farko in ji ibn taimiyya abuhul awwal al-jusmani babanka na farko shine wanda yana iya mutuwa ya zama gawa a binne shi a ce ya rasu an binne shi wal abu sani uba na biyu shine abuhul ruhani babansa da ya masa ruhi kana iya cewa ko babansa na farko shine gangan jiki wanda yana iya mutuwa a binne babansa na biyu shine ruhi babanka na farko shine babanka da aka ɗebi maninsa aka halicce ka babanka na biyu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum tunda dai azwajuhu ummahatuhum fa huwa fa huwa kenan shi annabi daga wani matsayi za mu bashi fa huwa abul lahu shi uba ne gare su in matan annabi uwayenmu ne to annabi babanmu ne babanka shi ya samar ta dalilin ka, ta dalilin sa kwayan halittar sa aka tara aka yi ka babanka da zai gina ruhinka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musulantar da kai ya sunantar da kai ya tauhidantar da kai karshen ya aljannantar da kai sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wala kad auhayna ilayka ruhan min amrina kaga tarbiyar annabi tarbiyatu ruhaniyya wala kad auhayna ilayka ruhan min amrina ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma shirku yunazzilul mala'ikata birruhi wahayi da aka turo wa annabi shine ruhi an amri alama shi min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana to kun ga uba na biyu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka shine tsarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya sake ci gaba da cewa li kulli muslimin miladani kowane musulmi maso biyu ake haifansa almiladul awwal yawma waladar haihuwar farko ne ranar da babansa ta haife shi a gida ne a asibiti har aka buga masa katin haihuwarsa dauke da kwanan wata da menene wani ne haihuwarsa na farko haihuwarsa na biyu shine yau mahtada wa taba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam ranar da mutum ya shiryu ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan mutum kirista ne duk ran da ya musulunta sai a yi masa congratulation shi yau aka haife shi jama'a yau aka haife shi don me yau aka haife shi to sa a rusa ne an fara masa daga beginning ne al-islamu ya jubbu ma qablahu wa tawbatu tajubbu ma qablaha kun ga haka lamarin yake shi yasa idan mutum ya zanto dan kwaya dan wiwi sirran da ya shiryu ya bari to yanzu shi kenan sabon jariri ne sabon haihuwa an bude masa sabon shafi a rayuwarsa haka idan mutum yana kan shirka ya tuba ya dawo tauhidi yana kan bid'a ya tuba ya dawo sunna yana kan kakkausan hali ya tuba ya dawo zuwa ga rahama da tausayi da abinci to wannan haihuwa ta biyu shi yasa za ga duk sahabi iya ya zai musulunta sai ya ce yau ba shi ne mafi alkhairi ne a rayuwarsa dobi eh, ka'abul malik abu na hadisin sana ashirin da ɗaya a cikin littafin riyadu salihin na abi zakariya yahya ibn sharaf ibn Hassan ibn hussein ibn muri an-nawawi a riyadu salihin hadisi mafi tsawo hadisin da ya saba da yakin tabuka ba ai da bai je ba su uku Allah ya ce kar a musu magana suka yi kwana hamsin wayanda Allah ce wa ala salasatin ladina khulifu su ne wayanda Allah ce hatta faqat alaihim al-ardu bima rahabat ai da Allah ya ce ya yafe musu shikenan sai ka wani congratulation annabi ya masa yace ina maka ina taya ka murna da mafi alkhairin yinin da ya zo maka munzu waladarka ummuka tun da mamarka ta haife ka yau shi ne mafificin yini a gare ka don laifin da kai an yafe maka an goge maka sai ta aminka ya rasulallah an min indillahi sai ta huwa min indillahi to kaga wannan yana nuna idan mutum yana kan bata kaga wannan ba haife shi ba kenan har yanzu gawa ne yake yawo amma in ya shiryu to shi kenan wannan a yi masa sabon haihuwa ashe rashin tarbiyya gawa ne yake yawo samun tarbiyya kuma to wannan kaga sai a ce mutum ne rayayye ya ku bayan Allah tarbiyya fa ba abu ne na wasa ba ba abu ne na wasa ba don girman tarbiyya Allah ya sa ya kira sunansa da mai tarbiyya alhamdulillahi rabbi kaga rabbi ai daga na ka dauki tarbiyya kenan an gane ko me reno قل أعوذ برب الناس رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا kaga Allah da kansa ya kira kansa mai reno ne don haka lalle tarbiyya abu ne mai muhimmanci wannan jama'a mun gama gabar farko shine mukaddima sai mu tafi gaba ta biyu الشباب بدون التربية مصيبة متى جماعة باب a فمصيبة أتيجا متى babu tarbiyya ya ko uwaye da ubanni Lallai yara fa babu tarbiyya ba su da kima a cikin saman yara yara ba da tarbiyya ba su bambanta da awaki da suka yi garari a layi ba yadda akuya za ta yi yawon ta da ta so ta zo gida haka yaro zai rayu ba zai abu da zai amfani kansa ba ba zai abu da zai amfani iyayensa ba sai dai ma zai taba dukiyar wani a ja kullum shi a nemi kudin bene dinsa akwai yaron da na gani da ido na abi ya ji ya tari wata masifar aka kama shi baban shi ya sayar da rabin gidansa ta gaba ya je kalle shi to ba yanzu an rage masa gano ba da ya zo na lafiya da mai shi kenan ba rabin gidan gashi nan abu nan ba wala rabin gidan ta gaba aka sai aka gire shi zan nuna maka mun je gidan ka gani saboda haka yaro babu tarbiyya ba zai amfani kansa ba ba zai amfani iyayensa ba ba zai amfani al'ummarsa ba sai dai ma ya jawo musu matsaloli na rayuwa lalle yaro babu tarbiyya masifa ce babba cikin al'umma lalle yaro babu tarbiya matsala ce babba cikin al'umma shi yasa khadiru da ya ga wani yaro Allah ya sanar da shi yaron zai tashi ba tarbiya sai ya murku shi yaron sai yana karfi ban kalaka hatta idza laqiya gulaman fa qatalahu qala qatalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita shay'an nukra suna tafiya ko sai ga yaro yana wasa sai ya murkushe shi ya mutu annabi khadir ya murkushe shi sai annabi musa ya za ka kashe rai kake ba abin da yi bai kashe kowa ba kai ka zo da abu mumuna can gaba yake sharki amma gulamu yaron nan da kake gani fa kana abawahu iyayen iyayensa mutanen kirki shi ko ne girma zai zama dan iska zai zama dan banza zai addabi 'ya'yan al'umma zai lalata su kuma iyayen namu suna mutuwar son shi za su zo ƙarshen da suna goyon bayan su har su ma mai goyon bayan zai fiye zo mai zai fiye wajen Allah na an yurhika kuma nuhuyanin muna tsoron kada yi rinjayar da su zuwa ga wannan ɗabi'a kuma Allah ya kaddara in bai mutu ba fa ba za a shi wani ba amma in an kashe shi Allah zai canza wanda ya fi shi shi ya sa muka dan kawar da shi fa aranna an yubdila kuma ma khairan minhu zakatan shi ya ka ce to ana kashe sai mamar sa fi mace ya mace na wasu kace a ta kadai in ji wasu malaman tafsiri an samu annaba wajen saba'in ba ya khairan minhu zakatan a ce aifuwar ba wai daga jinsi ba me za a ba me tarbiyya ba namiji ko mace ake dubawa ba saboda haka ya'ya babu tarbiyya matsala ce matsala ce ga iyaye shekara ɗaya biyu da ya wuce a nan zamfara wani ya bi mahaifinsa har gona ya kashe shi dattijo mai shekara saba'in ɗansa mai shekara ashirin da biyar kawai ya sha kwaya wajen baba yana matsa masa da gona ya ƙi zuwa dattijo ya tafi dattijo ya je noma musu abin da zai ci za su ci ya bi dattijo har gona ya kashe shi a nan jihar zamfara yi wannan nawa kake jin yaro ya kashe baban shi nawa kake ji yaro ya kashe mamar shi nawa kake jin mace ta kashe mijinta ashe ɗa babu tarbiyya jafa'i ne tun daga kan gida kafin a taho waje balantara yadda rayuwar fyaɗe ya yi yawa ya yi wa wancan fyaɗe ya yi kaza ya kaza a ƙashin gaskiya allah ya ɗebi maninka ya yi halitta maninka da allah ya halitta ta nasa ya girma yana jariri a hannunka ya girma ya yi rafin ɗin mutane ya sha ƙwaya ya fasa shagunan mutane ya addabi mutane ya saci mutane yana yanka miliyoyi ana zuwa ana biya fama zannuka bi rabbil alami da kai uban shi shi dai Allah ya sani an haifi ɗanka babu sigari a hannunsa balantana wiwi bai iya ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun karka ce miyagun abokane ne suka bata shi ya zama aboki wani ba abokin ka bane waye zabo mishi wannan abokan saboda haka ƴaƴanka nan da kake kallon su ƙanana baka san me za su zama ba me yawa ya zama gwamna in baka ba sa tarbiya ba sai cinye kudin jihar gaba daya a riga tsine mishi kai ma kana binne tsinuwar yana samun ka dan nan da kake gani baka san me zai girma ya zama ba saboda ka iya kokari ka tattala hankalinka ka ba da hankalinka kan ƴaƴanka ka tarbiyyantar da su lalle nawa ne dan da za ya saba wa iyayensu nawa ne mamansa tana fada yana fada nawa aka yi wani ma babansa zai nuna sa da yatsa ya ture hannun nawa ne ya daga hannu ya mari babansa nawa ne wanda ya kashe babansa don tijon nan da ya dace da ana canza rai ka ba da ranka ka fanshi ransa da mala'ika zai baka zaɓi ka ce ka ɗau raina ka bar na babana mala'ika da shekara hamsin ya rage mun ka raba ni da hamsin ka ƙara wa babana shekara ɗaya amma kai za ka daki wannan dattijon za ka zage shi za ka kashe shi ina ka bar wa ƙurrar birhan kuma kamar rabba ya safira ina ka bar waƙfin da kuma jana haddulli minar rahma ina ka bar nan? shi da yanzu ya girma ya zama ɗan da ka zama baban shi ba za ka tattale shi ba ba za ka tattale ta ba ba za ka kyautata musu ba saboda aka ɗa babu tarbiyya bala'i ne tun daga kan gida shi yasa kafin yaro ya fara ɓalla shagunan mutane to ya dade da yi wa mamar sata don ita za ta fara ɗanɗanawa tun da ba ta tsaya kan wajibinta ba in babansa ya ɗauke sa shago ya ta sata don uban zai fara ɗanawa don bai tarbiyyantar da shi saboda haka ɗa babu tarbiyya bala'i ne su suke tsiyatar da ƙasa su suke sace dukiyar ƙasa su suke kwashe magunguna a asibiti su suke kwashe kayayyakin karatu a makarantu su suke jajibo cututtukan karya su ce akwai don hana zuwa saudiya iya yara ba na gari ba wallahi allah ma bai tsira daga sharrinsu ba addinin allah bai tsira ba sai sun addabi al'umma ko ta yaya za su samu taro da su sai su yi saboda haka lalle ya'ya babu tarbiyya matsala ce wa al'umma matsala ce a bala'i zaga suna fatan dukiyar talakawa zagan su ma har masallaci in ba a sawa amplifier ma rodi an rike su ba masallaci ma bai tsira ba takalmin mai sallah ma sai sun sace kaga ɗa mara tarbiyya ɗa mara tarbiyya da a ce wallahi ba kowa ya ba da wajibinsa a ce akwai tarbiyya to wala ba jami'in tsaron da za yi kowa zai zauna lafiya amma duk matsalar matasa ne in an balla shago wani matashi ne yayin kaza in ka ga wani tsoho yana iya shege to tun daga kuruciyarsa ya tashi haka amma ba zai kuruciya nagari ya yi tsufa na banza ba wannan kira don haka lalle yara babu tarbiyya masifa ce ga iyayensu masifa ce a unguwa masifa ce a gari masifa ce a cikin kasa sai mu tafi a kai tsaye gaba ta uku humul al'aba humul mas'ulul awwal ala tarbiyya iyaye su ne abin tambaya na farko akan su kurkucewar tarbiyya da lalacewar tarbiyya ba wai duk lokacin da aka yi abu ka zagi gwamnati ba Ha iyaye ne da laifin iyaye ne a to don me yaron ya iskanci don me ya fiye ba ba shi tarbiyya ba in ma akwai laifin gwamnati gwamnatin ba iyaye ne suka shi ba ai ba wanda ya faɗo daga sama kaddara kansila yake ko chairman ko gwamna ko shugaban kasa ko minista ko kwamishina yanzu idan iyaye suka tarbiyyantar da 'ya'yansu shugabanni dukiyar waye za a sata ai za a yi adalci sannan kuma da mu talaka mun tarbiyyantar da 'ya'yanmu babu wanda zai zama tsala wa dan wasa don addini ya ce wanda ya iman da Allah da ranar gashe fal yaqul khairan aw liyasmut magana ma kaza in alkhairi ka faɗa in ba alkhairi ba kai shi addini ne ya ita wanda ya iman da Allah da ranar ƙarshen falikrim jarahu ya girma makocinsa addini ne ma fa bai ce a ah, wannan tunda ba ɗan gari ba dan kudu ne yazo arewa ko dan arewa ne yaje kudu ba in cutar da shi sai ce ma falikrim bai fa ba ba ne ba shi ka karrama shi ma to in an bi wannan addini ina dan wani kabila zai kashe wani dan kabila ina dan kudu zai kashe dan arewa ko dan arewa ya kashe dan kudu addini ya riga ya bada tsari ya bada yadda al'umma za su zauna cikin aminci da lafiya lalle tarbiyya Allah ya lazumtar da tarbiyya kashi 99 bisa 100 akan wuyan iyaye don Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sura ta sittin 66 aya ta shida. ya ayyuhal ladina amanu ya da suka yi imani ku anfusakum ku tsare kanku za gane su wa aka kira aka ce wa ahlikum da iyalanku kake nan allazina amanu an iyaye aka kira ku kwaci kanku daga wuta ko ku kwaci ahlikum iyalanku wanda matan ku sun shiga da ƴaƴan ku sun shiga ku kwace su naran na kira ce kuma mufradi kuma da tarwin yana nuna wani irin wuta ne da babu irinsa wa kuma alaikum naran wani irin wuta da huwa kamar huwa allazi ba'atha fil ummiyin me rasulan wani irin manzo da babu irin shi to haka ko anfusakum wa ahlikum naran wani irin wuta da babu irin sa wa qudu hannas wal hijara makamashinta ba itatuwa da gawayi da muke girki ba mutane ne da duwar wasu alaiha mala'ikatun khilafun shidad la ya asuna Allah ma amarahum wa na ma yu'marun aka wannan wuta mala'iku ne masu kauri masu tsanani suna azabtar da wanda ya saba Allah suna aikata abin da aka umurce su to kaga anan bayan Allah ya faɗi wannan sai ce ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tazuru al-yawm karka bada hanzari a jama ya Allah ai dan nan na ba a hannu na girma ba ya ha girma ne a hannun kakansa a a gidan abokina a a gidan yayana a a gidan ƙanina, ba kai ka kai shi ba la ta'tadiru al-yawm ce baya so iskanci kar da ba su hankali inda ma zauna ma kuntum amalu don me aka ce yaron ka ya zama maraya don ka mutu babu kai ce in akwai kai shi ba maraya ba ne. babu ruwan Allah a hannun gwaggon sai girma ina ruwan Allah da gwaggo ya ce ya yi wal gwaggo da ce ai bai ga gwaggo ba wannan shi da ka'ida saboda haka a nan Allah ya ce mu tsare kanmu da iyalanmu daga wuta ya ce wanda bai tsare ba sai yi masa barazana da wutar don dama ya ce ko an zafin wa alaikum naran sannan ya ce 'Lata ta zuru yau ma inna ma tuji zauna ma kuntun samun da me za mu sa kai yadda naran ne kenan saboda haka lalle lalle mu tsare mu kiyaye tarbiyyar 'ya'yanmu abdullahi ibn mas'ud yake cewa hafizu ala abna'ikum bis sala wa awwiduhum alkhair fa innal khaira ada yace ku kiyaye ƴaƴanku akan sallah ku sa sallah ku sabar musu alkhair sadaka za ka yi sai ka ba ɗanka ya kai don ya koya ka kama hannunsa za mu je juma'a shikenan kana son ka ba da taimako na naira hamsin ya zo wucewa da akwati ka canza ka ba shi ashirin ka rike talatin in an miƙo akwatin sai ka sa shi ma sai ka ce ya sa shi ne ma alal khairi yace fa innal khaira ada lalle alkhairi dama al'adar dan adam ne sai in an lalata shi wannan ya tunatar da ni wani limami a kasar saudiya a wani littafi da na karanta shi tsarin da yi wa kansa kowane ranar juma'a bayan la'asar yana da ɗansa wannan yaron kasan su laraba suna da ƙashin girma yana tsakanin shekara bakwai takwas tara zuwa goma wannan dattijan sai ɗan samu wani hadisinsa guda ɗaya sai ya buga pamphlet ya buga kamar guda hamsin ɗari sai ya kama yaron nasa sai su rika bin layi layi in sun zo kofar gida sai su danna kararrawa in ka fito sai a baka daya a je can gida haka suke rarrabarwa wata juma'a da tijo na ya limami ne ya buga pamphlet akan addu'ar yaye kunci sai a dan sa hadisi da dan bayani a tagaice wannan addu'ar yaye kunci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da ɗayan takaitaccen bayani a kai idan kunci ya dame ka kaza yi juma'a tsakanin juma'a da la'asar sai aka yi ruwa sai dattijon nan sai ya zo bayan la'asar babu mu tafi mu je raba takardun nan sai dattijo ya ce kai yau ɗina a yi ruwa kuma gaskiya kasala da gajiya yana damuna don haka mu bari sai juma'a gaba yaron kuma da shi uban ya sabon min shi ya ce san baba sai mun tafi yaro ya ce baban ya takurtar da shi karshe da baban ya ga hankalin yaron ya damu sai ya ce to shi kai ka jadda na ba amma kan ka wuce layi kaza da kaza da kaza da musu samun ne to kasa ce akwai aminci sai yaro na yawo yana raba pamphlet har sai ɗaya rage da ɗaya rage ya zo wani gida ya danna ƙararrawa ba a buɗe ba yaron na ya danna ƙararrawan nan ya fi sau arba'in irin nasi na yaro bai tafi ba shi sai ya ba da wannan pamphlet ɗin a wannan gidan da da baban da suka zo karshen da baban zai ce tun da ba su ta ba ko ba ga salasa marati can sai wata ta fito tana tsaki sai ta ga yaro sai yaro ya ba ta takardar ya yi mata murmushi kuma karami yaro da ya yi mata murmushi ta ba ta karɓa ta shiga to dama pamphlet na ƙasa zaga akwai adireshin inda ake buga pamphlet ɗin masallacin juma'a mai zuwa matan nan sai ta zo masallaci aka yi juma'a da ita sai ta ce tana neman masu adireshin nan sai aka wata wajen malamin sai ta ce ina wannan yaron ni yaron nan fa a gare ni mala'ika ne shi ina wannan karamin mala'ika aina hadal malak wanda rana ita ya bani wannan tagar aka zo da yaron nan wala ma ta zarun gumi yaron nan tana kuka ta tahaba tsifil kan an kaza hayati wannan yaron ya tsira da rayuwata ta ce a ranar juma'an da ya gabata ta faɗi wani ɓacin rai da ya same ta sai ta yi niyyar ta yi hangin ɗin kanta da kashe kanta ta ce ta ɗaura igiya a kan sulifan ta jera duruc ta hau ta ɗoki igiyar ta sa haka saura ta sake sai ta ji ƙararrawa yana abu in ta tsaya ta tsaya sai ta ji kararrawa ya shiru sai ta fara ƙoƙari sai ta sake jin kararrawa in kararrawa ya tsaya ta yi yunƙuri ta sake ji shi da ta kai bari ta fita koma waye ne ƙarshen saƙon da za ta karɓa ta ce tana karɓan saƙon kuma kamar abin da yake zuciyarta ne aka rubuta da shi dan a ciki a takaice a annabi yaqub ya Annabi Allah ayyuba ya jinya shekaru kaza ya hakuri ya zama tarihi annabi kaza annabi kaza annabi kaza ko ga addu'a sai aka tace sai ta fara karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dubi abu da ibnu qayyim ya faɗa kan sa cikin addu'a wal jama'a sai ta ta maimaita ta sai ta ce sai ba rai yana sauka yana sauka yanzu yau take jin babu wanda ya kai ta annashuwa a duniya to bi ta na gari wannan ma fa bai kai shekara goma ya ceci ran baiwar Allah a gidan mijinta to kaga shine abin da kenan Abdullahi dan Mas'ud yace ce ala abnaikum bis sala wa awiduhum min alkhair yanzu wannan alheri da uba ya sabar wa ɗansa uban bai samu zuwa ba dan ya karba ya je ko ya haifar da ɗan mai ido sabar musu da alkhairi domin alkhairi abin sabo ne baka ganin abokan zama mu kiristoci duk kankantar ɗansa zai tafi coci da shi ranar lahadi kuma sai ya sawa yaron kuɗi a hannun shi in ya je bayan mu ina muka bar wa awi dohumul khaira ke uwa in ma mijinki baya gari ɗanki zai je juma ce ga kuɗin zuwa juma'a ga kuɗin sadaka ga kuɗin kashewa kawai yaro wani irin wayannan sun girma za za ku gina masallaci ba sai kun sha wahala neman taimako ba don kad uwid kad awada humul khaira kad uwidu hum bil khair an ga an yi din su an sabar musu da alkhairi shekul islam ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim yake cewa wasu ma'abota ilimi sun ce inna allah subhanahu yas'alul walida an waladihi yawm al-qiyamah yana sharhu ko an fusa kuma a alaikun nana lalle allah maɗaukakin sarki zai tambayi mahaifi a kan ɗansa ranar alkiyama kabla an yi alal walad an walidi kafin a yi wa ɗa tambaya a kan mahaifinsa kafin allah ya ce wa ɗanka me yasa ka yi wa mahaifinka rashin kunya sai allah ya tambayi mahaifi in baka sa ɗanka makaranta ba baka yi kokari ka sashi a islamiyya ba baka tsaya akan haddar qur'aninsa ba baka aza shi akan daidai ba sai Allah ya gama maka tambayar in baka amsa ba ya jefa ka wuta kana wuta ka ga Allah ya jiyo kuma ya tambayi danka don me kai wa mahaifinka rashin kunya in ya so shi ma ya tarar da kai a wuta ne amma kai za ka riga shi lalle Allah yana tambayan mahaƙi akan gazawarsa akan ɗansa kafin ya tambayi ɗa akan gazawa wajen ba da aikin mahaifinsa sai ya ce fa kama anna lil abi ala ibnihi haqqan fa lil ibni ala abi yadda a uba yake da haƙƙi akan ɗa kar ya manta ba ɗa ma yana da haƙƙi akan ubansa na a ba su tarbiyya fa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce sainan insana bi biwalidayhi ko husna ai Allah ya ce mu yi wasiya wa da ya kyautata wa iyayensa a suratul ankabut aya ta takwas sai suka ce ai a suratul tarim ma aya ta shida kuma Allah ya ce ko an musakum wa alaikum ka sai da aka aza maka wajibinka kafin aka aza masa sai na ali bin abi talib da karkashin ko an musakum wa alaikum naran sai ta allimuhum wa addibuhum ku ba wa yara ilimi ku ba su tarbiyya yaro yana buƙatar ilimi ko yana buƙatar tarbiyya don ka san har yanzu ilimi fa daban tarbiya da wani yana da ilimi amma yana fata yana da ilimi yana munafurci malami ne amma yana fada da addini duk ana samu saboda haka dole sai an hada masa bainal ilimi wa tarbiyya bainal ilimi wani adam Tsakani ilimi da tarbiyya yanzu wa suke wahalar da addini a doron kasa malamai ne ba ya zo da sunan malanta ya zagi annabi ko ba gaba ya zo da sunan malanta ya raba kan mutane ya zo da sunan malanta yana fada da addinin yana fada da karantarwa yana fada da wa'azin duk da sunan malanta ba dan iska bai hana ba amma shi ya hana kaga wannan abu ilimi amma ba tarbiyya saboda haka sai na ali ibn abi talib yace ku ba su ilimi ku ba su tarbiyya in baka ba wa ɗanka ilimi ba baka ba su tarbiyya ba kuma kace yana so ya miƙe alqahu fil yami alqahu fil yam mutum ya ɗauki ɗansa yayi wa ɗan tsirara sai ya jefa shi kogi shi wa yaron tsirara fa ya wurga shi sai ta kul karka jika karka yarda ka jika ko shi cire ka yaro ya wurga shi kogi ba sai ta kare jika sai ba zai yi ba haka nan a an aibanta matukar aibantawa ga duk wanda bai ba wa yaro tarbiyya ba shi ya sa wani babansa yake masa fada bayan ya girma iya aike shi baya zuwa sai ce ya abate an kakta ne sahiran fa an kaktuka kabiran wa ta ne walidan fa azatuka shekhan ya baba ka tauye eh, ya baba ka saba mun a karamina ma'ana baka bani tarbiya ba ni kuwa sai na saba maka da bayan na girma ka tauye ni ina yaro baka bani tarbiya ba sai na tauye ka kai kuma bayan ka tsufa imamul ghazali imamul ghazali yake cewa asabiyu amanatun inda walidai. imamul ghazali yace asabiyu amanatun inda walidaihi yaron nan da kake gani amana ne a wajen iyayensa ne ai inda za ka gane amana in za baka abu amana ai ana baka shi yadda hannunka zai karba ba ka kai ta lebo ba ba ta zo da jariri a nan na daya tsumma ba kaga amana ke na aka ku? ai jariri da kai da uwar duk wanda zai dau jaririn ai ba wai yana tsaye da shi a ba da hannu duk kuke dauke alamar ke nan ka taba ganin wani ya daga jariri yau aka haife shi da hannu daya imam al-ghazali yace karami yaro amana ne wajen iyayensa wa qalbuhu at-tahir jawharatun sazija khaliya min kulli nafsin wasuwa zuciyar yaro gwal ce tsaftatacce babu ƙura babu wani mugun tunani yamci ne wa huwa qabilun li kulli ma nukishi zai iya karɓan duk abin da ka zana an haifi jariri zuciyarsa farin sal kamar falle sai aka ba wa mamarsa da babansa biro sai abin da suka rubuta zuciya sai ya ce wa ma'il ila kulli ma malu bihi ilai a lokacin ashirya ke yana iya karkata duk zuwa inda aka karkatar da shi fa in uwida alkhaira in an sabar masa da alkhairi kuma aka aza shi akan alkhairi to shi da zai karkata zuwa ga alkhairi wa sa'ida fi duniya wal akhirah zai ji daɗi duniya da lahira kuma iyayen su ji daɗi duniya da lahira malami zai ji daɗin karantar da shi da bashi shi tarbiyya amma ga zalici in an kyale shi ihmalal baha'im yadda ka kyale dabbobin gidanka ka fita kiwo su dawo shaqiya wa halaka danka zai zama shaqi zai halaka wa kana alwizru fi raqabati alqayyim zunubi yana wuyar wanda ya tsaye a kan al'amarinsa mahaifi da da suke da walici a kansa a kamar yana ishara ce zuwa ga wani baiti da za mu nan gaba eh, baitin ala ala ala imamul ala yake cewa wayan sha'una shi'ul fitiyanu minna ala ma kana awwadahu abuhu Eh, wato yara masu tasowa cikinmu yaro na tasowa ne mai babansa ya lantar da shi a kai sai tashi da shi hakanan ibn badis ibn badis yake cewa ya abati ya babana ya babana innal fadla yarju awwalan ila walidi alladhi rabbani tarbiyatan salihah lalle mai na zama na gari falalan farko yana komawa ne zuwa ga mahaifina da ya tarbiyyantar da ni tarbiyya mai kyau ya fuskantar da ni mafuskanta mai kyau wa radiya liyal ilma tariqatan hatta biwa kuma biye yardar min da ilimi a matsayin hanyar da zan bi kuma ya saita ni akan tarbiyya na gari dan haka lalle tarbiyya abu ne mai muhimmanci kuma nauyi ne da ya rataya a kan iyaye a ciki abu da yake nuna iyaye su ne abin tambaya a kan tarbiyyar 'ya'yansu manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai zagi gwamnati a kan lalacewar tarbiyyar yaro ba ya aza iyaye ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra duk jariri da kuka ga a duniya har shir'auna da kuke gani an haife su a kan ɗabi'a na gari da aƙida na gari in kun ga ya lalace fa a hu laifin iyayensa ko ma yi hawida in ka ga in ka ga musulmi ya zan bai hude ubansa ne da mamarsa da uwarsa suka kai shi au yi nasira ne ko su mai da shi bana tsarin tsari kirista au yi majusa ne ko su mai da shi ba majusi haka annabi ya ce annabi ya san eh abokane ne kaza ne amma ya ya aza laifi wa iyayensa don me suka kyale shi ya saba da irin wani abokan ka zama abokin ɗanka da kawai mama ta mace ko uwa ta zama kawarta sauran kuwa sai su zama duna zalika wannan kenan to shi yasa kaga anan ba tantama annabi ya ɗauki laifin lalacewar iyaye ko addini suka canza annabi azawa eh, iyaye shi yasa babu waɗanda suka wahalar da annabawa irin iyaye Allah zai turo annabawa masu ilimi da fasaha da iya wa'azi da mu'jizozi amma su yi wa'azin su yi fasaha su a jefa sanda a jefa wannan a yi ta mu'jizozin annabi har matance ya tayar amma iyaye su suke wahalarwa yaro in zai musulunta sai baban sai samun addini ne shi kenan ya bari don Allah yake cewa sun ce bal ta ma alfaina alaihi ba, bal nattabi ma na alaihi aba hasbuna ma wajanna alaihi iya iya har Allah ya tawaso bi ashe wanda ya nuna mana iyaye suna tasiri a rayuwar jariri fiye da tasirin malamai da annabawa tunda annabi ne a gaban yara wani yana cewa ina babana zan bi ba kai annabi ba inna wa zaina aba ana ala wa inna ala asarihim muqtaduna bal lattabi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala la ga Allah ku bi sun ta bal lattabi'u ma alfaina alayna ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ونورك لا يعلمون شيئا ولا ashe dole a aza lalace ashe Allah yana nuna cewa da ɗanka tun asubahin fari za ka ajiye shi ba zai tsallake maganar ba saboda haka lalle iyaye su ne mas'ulun awwal kan tarbiyyar 'ya'yansu shi ya sa wanda ya yi gaskiya abul ala da ya ce wayan sha'una ciwul fitiyanu minna alama kana awwala babu yanzu ko yaro ne in babansa ya ce masa in ka ga wani ya kira ka koma za a aike ka ka gudu don za ka zama doya kana kiran sai ruga ka ga wasu ya zauna za ka yi ga ɗaya a gidan miji in ta samu wargajajjiyar uwa sai ta zuga yarinya na ta lalata aurenta ashe iyaye suna da tasiri akan yayansu shi sa kaga Allah ya kira iya ke ko an musu kuma halittun nara ya sa ka ji an ka tashi je masallaci matsalar da ake samu tarbiyatul abna da muke ba ma yi alama da fadil ahadathul asasiyya fil hayat muna ci eh ana lacca muna son tarbiyya mu tarbiyyanta da yan amma matsalar ba mu iya tarbiyya ba ne shi ne matsalar da yake damu shi tarbiyya sai tana da manufa yanzu misali in watan musulunci yau ana watar biyar in boko yanzu ana Dezamba, to ana shiga januwari sai ka ce ka tara yaran ka ce to ina son wani kai ka hada haddar izu kaza kafin Dezamba da zuwa rubutu ake ai za ka aje takarda ka yi rubutu ina son ka yi kaza ina son ka yi kaza wani kana sana'a to sana'an ka nan kana wasa da kuɗi ina so a wannan shekarar ka yi ƙoƙari ka sai fili 50 by 50 ko 50 to amma problem din mun bar abin kara zube ba mu da lokacin da muke tsara wa yayan mu mu rarrabar da manufa ko ba mu da lokacin da za mu taru mu bibi wannan manufar manufofin ta ɗabbaƙu ko ba ta ɗabbaƙu ba ta aiwatu ko ba ta aiwatu ba a yin ganga makarantu da ake da su eh, a firamare wa firamare su kowanne akwai salamu akwai abu da ya dace a karantar da yaro a wannan shekara kaza kaza to shekar sai ga mutum zai rayu ba a da wani sai ga yara yana samu ba wai yana baya samu ba amma ya yi shekara ashirin a gidan haya yayi kuma samunsa ya kai ya tsara zai iya yin gida to muna rayuwa ne ba manufa ai musulunci da yake ka ba da zakka mu tsaya a nan muhimmanci eh, awa ɗaya afuwan